sallama tasliman kasira a yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a gurguje mu yau ta yi magana akan wani muhimmin abu wanda ya kamata dukkan musulmai ya zama a ce muna gode wa Allah akan wannan ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana na samun wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma samun waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya sa su suka zamanto sahabban manzon Allah akwai abu mai muhimmanci da ya kamata dukkan musulmai su fahimta dangane da sahabban manzo Allah kafin mu karanta ayoyi da suke magana akan girman sahabban annabi da hadisai da suke magana akan girman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kun san yan uwa kowane shugaba akan gane girman shugaba ne da irin mabiyan da suke karkashinsa da wanda suke tare da shi idan ka ga alamun yanzu aka ce maka ga sojoji a nan ga 'yan sanda a nan ga dss a nan ga suwaye a nan dukkan jami'an tsaro ka gansu sun kewaye masallacin nan ana sallah me yake gwada maka a cikin masallacin a cikin masallacin akwai wani babban mutum wanda ya zo yi sallah a wajen sun zo don su tsare shi ba haka ne idan ka ga fadawa da rawani ga sunan sun zo da bulalu sun kewaye sun cika cikin masallacin nan muna sallah tare da su isharar me yake maka akwai wani babban mutum a cikin masallacin sunansa sarki idan ka ga wasu mutane sun sa rawani kowa ya yi shiga na alfarma na malinta na daraja kaga sun zo sun cika masallacin nan zaka ce ni yanda aka yi akwai wani babban malami a cikin masallacin nan haka ne malami akan gane girmansa da darajansa ta hanyar girman ɗalibansa gwamna akan gane girmansa da darajansa ta hanyar kwamboi ɗin da ya zo da shi sarki akan gane girmansa da darajansa ta hanyar waɗanda suka zo fadawansa ba haka ba ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hanyoyin da ake gane girmansa da darajansa shine hanyar ganin girman sahabbansa duk wanda kaga yana ganin girman sahabban annabi yana mutunta sahabban manzo Allah yana kimanta su yana ganin darajar su karantse karantse karantse wannan ya dauki wata hanya da yake ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yan uwa yana daga cikin abubuwan da alamomin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa amma daga cikin alamomin san manzan Allah akwai girmama wanda suke tare da annabi akwai girmama sahabban annabi akwai girmama matan manza Allah sahabban nan me yasa zaka girmama su ka tuna su ne Allah ya ce musu inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah tabaraka wa ta'ala ya saya ran sahabban annabi ya sayi dukiyansu ya ce da rayukanku da dukiyoyin ku din nazo na saya zaka ga wannan sahabin ya fita an je an kashe kashe shi wannan ya fita an sara hannunsa wannan ya fita an cire kunnensa wannan ya je wajen yaƙi an cire kafansa duka ba don komai ba don su taimaki addinin Allah su karfafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan abin da sahabbai suka yi zaka gane ransu da suka zamanto da shi mai araha suka baza shi a faranti suka ba Allah da annabi ta nan ne zaka gane suna ganin girman annabi duk wani huduba da zai zo daga baya yau ya nuna maka sahabban manzo Allah suna ƙasa ko suna can ƙasa to ka tabbatar wannan wanda yake maka wannan huduban wallahi baya san annabi karance kawai baya san annabi in ka gaina maka huduba akan sabon annabi na cewan karka girmama su karka mutunta su domin yau masu irin waɗannan maganan ba a ganewa da yau din yadda musulmai muke a ce Allah zai dawo mana da sayyidina rasulullahi irin wannan rayuwar da muke sai a ce to yanzu an dawo da annabi amma za a fita a je yaƙi abin da yake faruwa da yan uwanmu misali a Filistin yadda ake ta kashe su Manzalla sallallahu alaihi wasallam sai ce misali sai annabi ya ce za a fita yaƙi. kowa ya bar iyalansa ya bar dukiyansa ya bar matansa ya je can kuma ka san in ka tafi ka mutu ne ko ka yi rai to anan ne zaka gane hakikanin wasu musuluncin su a baki ne dan ba wanda zai iya zuwa yana ji yana gani abin dige shi sai ɗaiɗaiku to ta irin haka za ka dinga hararo girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da yan uwa Julaibib sahabin annabi ne shi sayyidina Julaibib radiyallahu anhu yana nan yana da dan a disa ba annabi kyawawa ne amma shi gajere ne baki haka yana da dan muni kaɗan manzo Allah ta rana sai tambaye shi yace Julaibib har yanzu baka yi aure ba sai ce rasulullahi irin yanda nake dinnan wa zai aure ni manzo Allah ya ce za ka yi aure annabi sai ya fita annabi yana kwankwasa gidaje a cikin madina duk gidan da manzo ya san akwai budurwa a gudan sai annabi ya kwankwasa ya ce na zo neman aure wa wani daga cikin sabbai na a ah, ya rasulullahi maraba kai ne ka zo da kanka zaka nemi aure suna murna manzo sai ce to sahabi na ne julaibi sai kaga sun yi cikun cikun kuma saboda to 'ya'yan larabawa farare 'ya'yan asali yaushe za su yadda sa auri baki sai da wasu mutane da annabi ya gaya musu haka yasu kyakkyawa kuma tana ji a cikin gida sai suka ce a ah, ya rasulullahi da amma dai wani ne daga cikin ka ko abubakar ko umar amma julaibib gashi baki gashi gaje manzo Allah ya ce shi zan bawa ed tana ji ta ce wallahi ba zan juyar da wanda annabi ya kawo min ba ina son shi haka haka ta yadda manzo Allah ya mata addu'a aka daura auren Julaibib da wannan baiwar Allah abinda zai ba ku mamaki a daren da Julaibib ya tare an kai shi ɗakin amarya ya tare a wannan daren kawai sai aka buga kugen yaƙi a fito za a tafi jihadi ga amarya ga jihadi to ta nan ne za ka dinga bambance sabba na julai ya mance yana da wata amarya malam da wuri ya fito da izarinsa a hannu yana ja aka tafi gurin jihadi da aka tafi gurin jihadi aka yi yaƙi aka kashe wasu daga cikin sabon manzo Allah manzo Allah sai ya ce ku duba mun akwai wane sai a je a duba ya rasu ai wane ya rasu annabi ya ce ku ƙara dubawa wa aka kashe mana sai su je su duba wane aka kashe annabi ya ce ku je ku duba manzo Allah ya ga har yanzu hankalin su bai zo ba manzo Allah ya ce walakin ni aftaqidu akhi julaybi ina neman dan uwana julaibib da aka kashe manzo Allah ya zo ya ganshi an kashe shi ya gan shi da wasu kafirai su bakwai manzan ya ce kafirai bakwai din nan duk Jilabib ne ya kashe su ina tambayan kuwa aka kashe ku zo kuna kawo min wani da wani ce kuna raina shi a gurin Allah babba ne manzan Allah ya dauke shi a hannunsa ya masa addu'a ya birne shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam muhallu shahidi cikin wannan kissar ta Julaibi? yan uwa kuna ganin fa ga amarya an sa mai a ɗaki? kaman su ma ba iri ɗaya ba ita ba larabiya shi baki doguwa shi gajere kyakkyawa shi mummuna amma aka bige kuyen yaƙi jalebi ya fita ya ce yana tare da Allah da manzo Allah to yau irin waɗannan sahabban su ne sakamakon abin da zamu dinga yin zagi a wajen mu dole mu girmama sahabban annabi matukar muna son annabi abin da zai baka mamaki shi ka'idar soyayya duk abin da kake so in kana son wani abu in ya raƙo wani abu sai ka ji kana son wannan abu akwai wani ana ce mai majununu laila yana da wata budurwa sunanta laila yana bala'in santa wata rana yana sallah saboda yadda yake son laila mutane suna sallah laila sai ta zo ta shige shi ma sai zo ya shige gaban masu sallah da gudu bayan ya shige ya dawo sai mutanen suka ce kai wani irin mahaukaci ne muna sallah ka zo ka shige gaban mu ya ce Allahu akbar kun ce kuna son Allah kun ce Allahu akbar amma har kuka iya bijirewa kuka iya ganin na shige gaban ku yace ni kuma wallahi laila na ni ban san ma kuna nan ba shi laila yake so bai ma san suna nan ba to wannan majnunu laila din ta kai idan ya ga kare akwai ya shiga gari iraki da ya ga wani kare sai ya ga karen ya yi masa kama da karen gidan su laila sai ya sauka kan raƙumin sai ya soke raƙumin ya ba wa karen ya cinye saboda kawai ya yi kama da karen gidan masoyiyansa lailansa ta yi kalan baki-baki yan uwa idan ya ga baƙaƙen mutane sai ya ji yana son su saboda laila ta yi kalan baki-baki kai wata rana sai ya ga bakin kare ya ce uhibbu bi hubbi hasudana hatta habaktu bi hubbi hasudal kilabi ina son baƙaƙen mutane saboda laila ta yi kalan baki-baki ina son bakin kare saboda laila ta yi kalan baki-baki wannan kawai abin da ya rabu laila ne to ashe kai ma zaka gane idan sahabbai aka ce sun rabu annabi sahabban annabi in kana son annabi zaka so sahabbai ko ba zaka so su ba zaka so sahabban manzo Allah in ya zo shigewa gidan su laila saboda ganin girman gidan kawai sai dinga sa harshe yana shinshinan yana sada katangan gidan yana shinshina yana cewa amurru ala diyari diyari laila wa qabbilu zal wa zal wa ma hubbu diyari shagabna qalbi walakin hubbu man sakana diyara kar ku dauka ni ma ci ne inji shi yace ku ganni ina sumbantan garin gidan su laila ina shigewa yace ba san ga katangan gidan bane san wanda yake zaune a cikin gidan ne ashe in ka zo kana son annabi idan kana son sahabban annabi ba san sahabban ba ne kawai san wanda suka rabu da shi ne ne annabi Muhammadu wajibi ne yan uwa a girmama sahabban annabi wanda da ba dan su ba da dukkan alkhairin da kake gani yau na sallah na zakka na hajji na azumi wallahi tallahi da ba za mu samu ba da ba dan sahabban manzo Allah ba wajibi ne yan uwa abin da yasa nake wannan hudu ba a ah, ana samun waɗansu waɗanda su suna nan suna ganin suna da kila gaba da sabai mu Allah bai turo mu mu takura mutum akan aƙidansa ba to amma ya kamata mutane ku fahimci wani abu musamman wasu daga cikin 'yan uwanmu 'yan ɗarikan tijjaniya ku yi a hankali da wanda za ku ga kuna raɓan shi amma yana da kishin ruwan cin mutuncin sabon annabi ku yi hankali ku yi hankali ƙa'ida shine ka ce kai masoyin annabi ne to annabi fa ba zai zaɓe kai bar sai na abubakar ba Annabu ba zai zaɓe kai bar na umaru ba Annabu ba zai zaɓe kai bar na usmanu ba Annabu ba zai zaɓe kai bar na ali ba idan ka yadda kana son Annabu wajibi ka girmama masa sahabban nan nasa almajiransa duk wanda za ku yi mutunci da shi yana da wani ra'ayinsa ya rike ra'ayinsa ya zauna a yadda yake amma sahabban manzan Allah su zamanto maka jallayi ka zamanto idan ka a buɗe ka zamanto idan a buɗe Allah ya riga ya zaɓi sahabban annabi sannan yan uwa daga cikin ka'idan soyayya ba kana son wanda kaga yana son masoyinka ba idan mutum ne kaga yana son babanka yana girmama babanka da Allah zaka so shi ko ba zaka so shi ba kaga yana mutunta iyayenka yana mutunta malamanka zaka mutunta shi ko ba zaka mutunta shi ba to fa sahabban sabon manzon Allah suna son annabi so na gaske ashe kai ma in kana son annabi dole ka so sabon annabi sayyidina abubakar ne yadda yake son annabi ta kaiwa sayyidina abubakar yadda yake son annabi annabi sun je a lokacin hijira aka kawo nono sayyidina abubakar ya ce wallahi ya rasulullah kai zaka sha manzon Allah ya dariya ya ce sayyidina abubakar kai zaka sha sayyidina abubakar ya ce in sha duk irin jinkishin nan da kake wallahi annabi kai zaka sha sayyidina rasulullah ya karbu nonon yana sha kawai sai aka ji sayyidina abubakar ya yi ya tsaya ce a ya ƙoshi annabi ne ya sha amma shi ya ƙoshi sai na bakar ne zai zo ya ga manzo Allah yana kwanci annabi yana zazzabi yana ganin annabi na zazzabi jikinsa sai ya kama rawa kawai sai shi ma ya kama zazzabi saboda yanda yake son annabi a je a kwantar da shi a gida manzo Allah sai ya warke sai ya zo ya ziyarci sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar yana ganin annabi annabi ka warke aka ce eh na warke yace ni ma to na warke saboda yanda yake son annabi yace maridal habibu fazurtuhu famarittu hina ra'aituhu shufiyal habibu fazarani fashufitu in hina ra'aituhu haka sayyidina Abubakar yake kana tambayi irin su sayyidina Umaru wanda sayyidina Umaru irin kaunarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya rasulallahi na fi son ka akan dukiya na akan ƴaƴana akan raina akan komai na wa annabi na zaɓe ka manzo Allah ya ce yanzu ne ka cika cikakken mumini an ce ana bada labari wani ya shiga masallacin manzo Allah sai yana shiga sai ya daga kai sai ya ga rubuta daga cikin kofofin masallacin an rubuta babu Umar ibn al-Khattab kofan sayyidina Umar dan Khattab da ya ga rubuta haka sai ya ce ni bazan bazan shiga ta kofan sayyidina Umar dan Khattab ba ya faɗa sai wani yana kallon sa a gefe sai ya ce ka ajaban min amrika ya umar ya ce sai na umar al'amarin ka abun mamaki inna shayatsi na tamfiru ka hayyan wa yitan shaidanu in ka rasu ma suna gudun ka in kana raye ma suna gudun ka <laughs> to haka sai na umaru haka sai na usmanu wanda sai na usmanu dukiyar da ya ciyar ya ba manzon Allah annabi ya dauki yaya biyu mata ya bashi ya bashi ɗaya ta rasu bayan ta rasu manzon Allah ya ƙara bashi yassa guda ɗaya ita ma ta rasu manzon Allah ya kalli sai na usmanu ya ce lauka na lana satan la zawwajnaka da muna da ya ta uku da mun baka yanzu wannan ba za ka so shi ba to fa kar a ji labari irin madinatul ilmi wa babu madinatul ilmi sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina ali kat wanda yace idan da zamu shiga rana mu shiga sahara kishin ruwa yayi kaman zai kashe mu ka kawo mana ruwa mai sanyi muna sha yace ka ji dadin da za mu ji yace to mun fi son manzo Allah irin akan dadin ruwan nan da muke ji wanda manzo Allah ya ce aliyu minni wa ana min ali aliyu daga ni yake ni kuma daga aliyu nake to me zai sa ka ki wannan manzo Allah ya dauki bada'atuhu tsokarsa sai da tuna Fatima ya ba sayyidina Ali radiyallahu anhu to yan uwa wannan duka manzo Allah sallallahu Allah yana gaya maka a cikin alqur'ani ayar da muka jawo Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wanda suke tare da annabi sahabbansa ashidda'u alal kuffari zaka gansu su masu tsanantawa kafirai ne amma ruhama ubainahum masu tausayi ne a tsakaninsu sannan kuma Allah tabaraka ta'ala ya ce ya tanaje su ne liyughiza bihimul kuffar dan ya bata wa kafirai rai duk wanda kaga baya son sabon annabi to lingi da mulku far ta hukan shi Allah yayi dan ya kuntata maka ne sai kaji baka son sayyidina Abubakar Allah yayi dan ya kuntata maka ne kaji baka son sayyidina Umaru Allah yayi dan ya kuntata maka ne kaji baka son sayyidatuna Aisha kaji baka son sayyidatuna Hafsa su Allah ya tanade su kayan da Allah yake matsanta wa kafirai da su ne da ka yin wajibi ne mu rike sahabban manzo Allah wanda yake da wani aqida in zaka iya jawo shi kai mai wa'azi ya dawo ya gane fa ni'ima amma ya zama da kana da kana da indibaɗi a cikin mutanen da kake mu'amala da su kar mutum ya zo yana maka ƙaryan kaza kaza da saura amma zai iya kai wa sahabban manzan Allah hari wannan bai kamata ba sahabban manzan Allah Allah ya sifanta su yace masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili in akhraja shatahu ko fa'azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi yujibu yujibu zurra al yaghiza bihimul kuffar Allah ya bada misalin su a injila ya bada da misalin sahabban annabi a taura sannan Allah ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi isanin radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ce kun ga as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka zo farko farko daga cikin muhajirai da mutanen lansaru wal ladina tabauhum da wanda suka biyo bayan su suka bi kan irin tafarkin su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su waradu anhu su ma sun yadda da Allah sai yasa malamai suka ce duk wanda zaka zo ka ce radiyallahu anhu kowane malami in ka kalle shi ka ce radiyallahu anhu to a gurin ba wai kana cewa Allah ya yadda da shi dole kana da taƙiƙi bane a kana addu'a ne Allah ya yadda da shi amma akan sahabban annabin ka ce radiyallahu anhu su kuma ba addu'a kake yi ba kana faɗan hakikan abin da yake faruwa ne sannan yan uwa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa cikin hadisin bukhari da muslim la tasubbu ashabi annabi ya ce kar ku zagi sahabbaina fa inna ahadakum ku sani ko da an samu ɗayan ku lau an faɗa misla uhudin zaban ko zai ci da abin da ya kai dutsen uhudu girma na zinari. manzo Allah ya ce wallahi ma adraka mudda adihim wala nasifa bai kai mudu ɗaya da sahabi ya bayar ba a mayar maka da dutsen uhudu zinari ka yi tarabarwa ka karar idan sahabi ya ɗauki mudu ɗaya na shinkafa ya bayar ya fika gurin Allah saboda alfarmansa a gurin manzo Allah da aka yi a kiyaye maulan mu shubaran yana cewa rani uhibbul araba wasaba jumlatan yace ina son larabawa saboda annabi balarabi ne wasaba jumlatan sahabbai duka ina son su wa alan ina son iyalan annabi wa ansaran ina son sahabban annabi mutanen madina li hubbil muzammili saboda ina son annabi muhammadu yace wala siyama shaykhaini musamman dattijan nan guda biyu sayyidina abubakar da sayyidina umaru yace summa khalifatan sannan khalifan nan da yukanna aba amrin wa silwil mubajjal da sayyidina umaru da kanin annabi sayyidina ali sannan ya ce kai barin ƙara gaya maka famaliya illa ahmadun wasu sahabu ni bani da wani abu daga annabi sai sahabbansa ya ce wa zalika kanzun la ya wa yankari? annabi da sahabbansa taska ne da ba sa gushewa ba sa karewa ya ce abubakar ali al-imamu wa sayyidi sayyidina abubakar babban mutum jagoranmu shugabanmu abu sannan abu hafsi nil faruqul dini kannahad ga saidina Umar wanda ya taimaki addini sannan wa Usman Zunnurain ga sayyidina Usman Zunnurain ma abocin haske biyu dalilin Zunnurain ake ce mai ma abocin haske biyu ya auri ƴaƴan Annabi Muhammadu guda biyu wallai su sayyidi da sadaukin nan wanda yake jagora na Abu Hasanin man hubbu yuftarat wanda Allah ya farlanta mana san saidina Ali da san iyalan gidansa sannan ya yi ta kawowa kama Sa'id al-Maduna wa dhkur imamahum Abu Bakr al-Atqal mu'allal musaddadu wa kal ayatul kubra al-muzaffar jafaru gada sirajan wa farukan wa zakal muayyidu wa usman dhun nurain kullun qad itara zural majd fi darain wal kullu sundidi wa sayyiduhum laysul kataib sinuhu aliyun abis sibtain sayfil muhannadu wa usman wa menene yanda shi yake fada wa hamzata wal abbas azkur jafara wa shaba abu hannasi musannadu to da ka yan uwa mu girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu su dan Allah yana son su mu su dan annabi yana son su mu su dan suna suna son Allah mu so su dan suna son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bai ba mu abin da za mu yi wasa da shi cikin sa ba annabi ba kar ka lura da wani huduba da ake gaya maka a ai su sahabban nan an samu wanda suka shi ridda a cikin su an samu wanda suka juya baya Allah ya kasa gaya maka alqur'ani duk ruwayar da zaka debo kasa alqur'ani take Allah ya kasa gaya maka to ka tsaya a farko yadda Allah ya tsayar da kai ka tsaya a hadisan da annabi ya ce kar ku zage su kar ku ci mutuncinsu duk wanda ka ga yana muzanta abokin ubansa baya ganin girman ubansa ne duk wanda kaga yana kaskanta abokan mahaifinsa baya ganin girman mahaifinsa to duk wanda kaga yana muzanta abokan annabi baya ganin girman annabi da ka yan uwa mu rike sahabban annabi da girma Allah ya saka wa manzo Allah da alkhairi Allah ya saka wa sahabban annabi da alkhairi Allah ya kara mana son su Allah ya kara mana kaunan su mu yi ta sa sunayen su Allah ya baka yaya ka sa Abubakar ka sa Umaru ka sa Uthman ka sa Aliyu ka sa Hamza ka sa Talha ka sa Abbas ka sa Zubair ka sa kai ta sawa ga sunan a mata ka sa sunan matan manzo Allah ka sa irin su sayyidatuna Khadija tuna Aisha sai da tuna Hafsa sai da tuna Zainab duka kai ta sawa wannan akwai albarka a ciki Allah zai tashi ƴaƴanka tare da san annabi da sahabbansa kuma muna addu'a Allah duk gurin da zaka tashi sahabban annabi Allah ka tashe mu tare da su duk gurin da ba za ka kai sahabban annabi ba Allah karka kai mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli sa'annan bayan wannan Ibn taymiya malami ne malami ne na addini mu ba wata dariƙa da ya zo da ya ce cewa ga dariƙa tashi wanda ya ce ce a zo a bi shi yana bayani ne akan littafin Allah da sunnan manzo wanda yake abin da yake bayani akan sa na a riki littafin Allah da sunnan manzo shine akan sani ahlus sunna suke ba wai ahlus sunna suna akan wata aqida ce ta daban wanda ibn taymiya ya kawo wadda aka cewa ga dariƙa sa ga hanyar sa kamar yadda tijani ya kawo shi tijjani ɗariƙa ya zo da ita ya zo da ɗariƙa kuma ya yi karyar cewa ya karɓo ainihin wato wuridi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma karya ce da yaudara da cin amanar mutane da zamba to shine abin da muke bayyana ma al'umma kowane lokaci domin a yi riko da littafin Allah a yi riko da sunnan manzo abin da ibnu tamiya yake kira zuwa gare shi kenan a riki littafin Allah a riki sunnan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine saboda haka zaka same su haka zaka same su duk inda zaka same su haka zaka same su sai ƙarya da yaudara da zamba da cin amana kuma suna da sane da cewa waɗanda aƙidu da ake ambato haka yake rubuce a cikin littafansu suna da sane sun sani musamman waɗanda ke da littafan kuma suna zuwa suna bincika kuma suna gani amma dai me yasa ba za su dawo daga rakkiyar wannan aƙidu na kafirci da tijani zo da su ba me yasa ba za su dawo daga rakkiyar waɗannan aƙidu su zo su riƙi littafin Allah da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za su yi haka ba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 wani makaryaci ba kauye wani sunansa habibu Busau. to wannan bawan allah allah ya sani na dade ina kwakwarsa kawai allah ne bai bani dama in tanka masa ba sai yau ne na ga ya dace a bisa karerayi da yake lukudawa mutane mu dan shafi kansa a shi wannan na so in kawar da kai a kansa saboda na farko ba kauye ne abubuwan da yanzu yake ta faɗa ɗin su manyan malamai wanda suke da irin shekarunsa irin wayannan karyace-karyacen sun daina shi saboda kauyanci ne <laughs> da rashin sanin me gari yake ciki shi yake sa yake ɗaukowa irin wayannan maganganun ku ji yadda ya yanke ya wanke ibnu taimiya uh, ibnu taimiya shi malami ne kuma yana bin kitabu wa sunna ne sannan kuma shi bai zo da wata ɗarika ba na ce to wannan malam karya kake yi na farko dai ka je ka duba ibnu taimiya bakadire ne yana da yana da salsalarsa da muna da shi wanda ya dangana kansa ga ainihin a rikal kadiriya kuma a tabbacin haka kwanan nan ma a rijiyar lemo ya yi bayani a kan sidi abdulkadir jilani mutumin kirki ne kuma ibnu taimiya ya danganta kansa ga sidi abdulkadir jilani shi ya sa shi kan shi rijiyar lemo yake cewa bawan allah ne mutumin kirki ne so saboda haka shi kan shi a sidi abdulkadir jilani ka ce shi mutumin kirki ne to ka tabbatar cewa ɗarikun duniya duk mutumin kirki ne saboda haka kuma bayan haka shi ibnu taimiyan kansa an ce shi ma ɗin yana da ɗarikar kansa yana da ɗarikan kansa yanzu gashi nan ma a nan cewa ma ana ana ta cewa ana ga mutane cewa mutane suna faɗan sunayen a shahinansu a kan su waliye ne to gashi nan abin a cikin kuma ina baka shawara kai wannan makaryaci habibu gusau bakauye ka je ka samu tunda a kuna yin karatu a fejin isha fm ka cewa lawan triumph ya ara ma al'ukudun duniya sai ka ga waye ibnu taimiya tukunan ka zo ka faɗi irin waye nan karyan ka ajiye gemu kamar taure shi na abin da aka ce kudubul haqa'iq kudubul haqa'iq shi ibnu taimiya ma yafi karfin waliyai shi kudubi ne ma na haƙaƙoki na 'yan hakika shi kudubi ne masu kutum in aka ce kudubi kuma ka je ka san meye kudubi kudubi shi yake tasrifin zamaninsa to ibnu taymiya a ɗarikan ma ya kai matsayin kudubi an fahimci zancen kuma sun ce masa shaihu ɗarikati wal hakikati shi ibnu taimiya shi shai'in ɗarika ne kuma shi shai'i ne na yan hakika yana nan duka a cikin al'ukudu duriya fi manaqibu shaihul islam ibnu taimiya so ba su saya kuma a nan ba har yanzu suka ce ibnu taimiya a almajirinsa Ibnu qayyim jauzi ibnu jauzi ya gaya mana cewa shi ibnu taimiya <coughs> yana da ma'auradansa to yanzu da Allah kai habibu makaryaci ina ibnu taimiya ina sunna wai kuna bin sa ne ibnu taymiya saboda yana bin kitabu wa sunna yaushe ibnu taymiya ya bi kitabu wa sunna a yaushe yanzu kitabu wa sunna ku a akidar ku ba ku yadda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga manzon Allah ba a'a ya san gaibu ba kullum bakin ku cike yake da cewa mutumin banza malaman asarinsa suka ce ya kafirta kafiri ne kuma duniya ya tabbatar da kafircinsa da akidu na irin ibn taymiya ba ba a taba samu ba kai yanzu kai ne wani wani a lungu ba kawai kake wani magana malaman duniya ne suka ba daya ba ba biyu ba suka kafirta ibnu taymiya kuma wannan ya tabbatar mana da kafircinsa a cikin zamaninsa yau ya faɗi wani kalman kafirci a kama shi a jefa shi prison ya yi watanni ko a zo a yi a roka a sake shi bayan ya fita ya sake dawowa ya ce ya yi wani tabargazan a sake mai da shi prison da ya fito a haka ya kare rayuwarsa kaf gaba daya saboda ta'addanci da kafirci ibnu taymiya sai kuma ba kawai ka zo kana gaya mana kuna bin ibnu taymiya ne saboda ya bi kitabu wa sunna yaushe ya bi kitabu eh, wa sunna mutumin da yana kan mimbari yana hudu ba yace in inna yanzu yanzilu ila sama'i duniya ka nuzuli haza ya taka step na mimbari ya ce Allah yana saukowa daga sama kamar yadda nake saukowa a mimbari na ya dinga sauka tak ya taka har kasa sinanu makarya ta kaje kana bayo kana bin yara kanana yan iska mahaukata wanda ɗayan su ma yanzu kwanan nan an gane ma a shi ɗan sanda ne ma wanda ya kamata ya je yana tare hanya ana ba shi naira hamsin naira ɗari ya sa ma ya cika mutane da ruko a cikin facebook yau ya sa wannan a mashin ɗinsa an ɗauke waya ɗinsa kullum yana cikin roƙo kaga ba abin da ya dace da shi man da aiki 'yan sanda ɗin sai ne marasa albarka to saboda haka ah, ibnu taymiya ya ce Allah yana sauka a kan a sama da Allah ya ce inna Allah yanzuru ila sama'i duniya sai ya ce to Allah yana sauka daga sama kamar yadda nake sauka a ka step na mimbari haka ya dinga takawa daga step na mimbari ta ta ta ya sauka wannan shine za a ce masa ahlus sunna ina ahlus sunna ina ibnu taymiya ina kitabu wa sunna ina ibnu taymiya ba a taba samun kafiri malalaci gashi nan yanzu ga ya mm, mm, aka ya zama ya zama abin nan bari nuna maka bari nuna maka mutumin da ya ce yana kallon lauhul mahfuzu ko akidar ku Ibn Allah ma zan Allah ma bai san gaibu ba to ya aka ya zama ahlus sunna sannan kuma al qayyim ya gaya mana cewa eh يدخل Alayya Asahabi wa فأرى fa'arafi وجوههم وأعينهم umuran لا Ya yace idan almajirai na da abokanai na in suka shigo mun in ji ibnu taymiya ina kallon fuskansu kawai na san me abin da yake cikin zuciyarsu in ji waye in ji ibnu taymiya kai kuma kace ibnu taymiya ahlus sunna ne ahlus sunna shine ya san gaibu ko akidar ku da kuma ba ku yadda manzon Allah ma bai san gaibu ba kullum muna artabu da ku akan wannan ka je ka bar gemu kamar taure ka zo kana ga mutane mu muna bin ibnu taymiya ne ibnu taymiya saboda shi ahlus sunna ne ina ya zama ahlus sunna eh fakultu lahu aw gairi ibnu al-qayyim na gaya masa ko wani na ya gaya masa law akhbartahum to da ka dinga ba su labari mana na zuciyar su din fa qala aturiduna an akuna ma'rifan kama ma'rifatul ulada yanzu kuna so a can nima din eh, kamar boka ne na san gaibu wa kultu lahu yawman wata rana ibnu kayyim sai ce na gaya masa law amalta na bi zalika la kana ad'a ila istiqamati was salahi fa qala la tasbiruna ma'i ala zalika jum'atun aw qala shahra yace ai in na fara gaya muku abin da yake cikin zuciyarku na gaibu ba za ku iya ku yi hakuri ku zauna sati daya ko wata ɗaya ba ya san gaibu ya san abin da yake cikin zuciyarsa amma yana gudun kar su wase su bashi amma da ya san ibn al-qayyim ba zai gudu ba ko da ya ce masa shi annabi ne ibn qayyim saboda irin sallama wanda ya wa ibn taymiya ba zai gudu ba amma saboda shi ya bamu labarin cewa ibn taymiya ma ya san gaibu har yana kallon lahul mahfuz sai ibn qayyim yace wa akhbarani gaira marratin bi umuril batinati tahtassu bi mimma azamtu alaihi wa lam yanqiq bihi lisani yace ni ibn taymiya ya gaya min ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba eh? bi umuril batinati al'amura na gaibu a boye na boye ya sha gaya min ba so ɗaya ba ba so biyu ba hmm? mimma azamtu alaihi wanda na yi niyya a zuciyana wanda zan dinga faɗa ban faɗa wa kowa ba a harshe na amma a zuciya na na yi ta na yi niyya zan yi aure ko zan yi tafiya ko zan yi kasuwanci ko wani abu wanda a zuciya na na kuddura amma wani ya bihi lisani wanda harshe na bai taba furtawa ba ya ce ya sha gaya mu dan kai yi mu ka yi niyya za ka yi abu kaza abu kaza a ah, shi eh ban zuciya na ne fa na yi niyya ban taba gaya wani abu ba ya ce ai na ga cikin zuciyanka ne ibn qayyim gashi nan a cikin madarijus saliqin ya kai ba kauye gashi nan al madarijus saliqin ya kai ba kauye mutumin gusau habibu makaryaci wannan shine ibn taymiya ne ahlus sunna eh sannan kuma wa akhbara wa akhbarani bi ba'd al hawadith al kibari tajri fil mustaqbal ya sha gaya min abubuwan da zai faru a nan gaba ibn qayyim in ka rayu zaka ga abu kaza zai faru in ka rayu abu kaza zai faru zai faru amma wala bai ayyana wanda zai faru nan gaba walam yuqinu awqataha amma bai ayyana shekaru ko watannin ko ranan da zai faru ba amma dai in ka rayu zaka ga abu kaza abu kaza manya manya ya gaya min amma zan can ko wa qad ra'aytu ba'daha kaji saboda karyar ibn qayyim ya ce na ga abubuwa na gaibu wanda ya gaya mu wanda nan gaba za su faru na ga sashi wa ana an taziru bi biha ni kuma ina sauraron sashin masu faru ya ga sauran sun faru yana jiran faruwar sauran wannan shine shine shine dan sunna wannan shi ne yake bin kitabu wa sunna ɗan boka ibnu taymiya boka ne ya san zuciya mutane ya san gaibu to ya zama alu sunna sannan kuma gashi nan su yawa the same thing a cikin mabaji salikina din ne ma ibnu taymiya yana da auradan da ya bayar kamar yadda shau tijani kake cewa ya zo da ɗarika ya yi kaza to shi ma na farko yana da ɗarika an ci masa shehu ɗarikati wal hakikati yana nan a cikin madarijus salikina ka je ka nemi na haka ko ko ko wannan dan ya ara maka nasa ka gani sannan kuma a cikin madarijus salikina a ɗarikarsa ga irin wurdinsa yace mallazima ya a mallazima ya hayyu ya qayyum gashi nan wa kana shaykhul islam ibnu taymiyyah qaddasallahu ruhahu shadidul lahaji biha jiddan wa qala li yawman li hazaini ismaini wa huma al hayyu al qayyum ta'sirun azimun fi hayatil qalbi wa qala yushiru ila annahuma ismul a'zam wa samituhu yaqulu man wazafa ala arba'ina marratan كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث حصل له الحياة القلب ولم يمت قلبه kaga wurdin ɗarikan ibnu taimiya gashi nan a shafi na nawa a shafi na ɗari uku da sittin a cikin mabari salikina ya hayu ya mu yana da tasiri mai girma fi hayatil kalbi a cikin raya zuciya ma'ana ya sa zuciya ta nusu ta rayu wa kanin shiru ila annahuma ismul azam yana nuni da cewa ismul azam ne ma ya hayu ya kayyum wa samitu hunaji yana bada wannan ɗari kansa shi ma ya kulu yana yana cewa man wazafa ala arba'ina marratan wanda duk ya ɗauki wazifan ya wazifanci ya hayu ya qayyumu la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika la ilaha illa anta bi rahmatika man wazafa ala marratan kaga ya bada adadi wanda ya wazifce shi arba'in kafa arba'in ya bada adadi shau tijani ya bada salatun annabi dari istighfari ɗari la ilaha illallah a cikin dari kansa to ga a ɗarikar ibnu taymiya ya ba da wazifan sanasa adadinsa arba'in kuma ya ba da lokaci ya ce marratan kulla yaumin a kowace rana bayyana sanatul fajiri eh, bayyana sunnatul fajiri wa salatul fajiri tsakanin raka'atul fajiri da sallar asubahi a wannan lokacin kullum almadiransa ku 'yan kansa ku yi ya ce ya hayu ya kayyumu la ilaha illa anta ka rahmatika su kafa arba'in kuma ya faɗi abin da zai yi ya faɗi abin da zai in mutum yana haka ya ce hasalallahul hayatul kalbi rayuwar zuciya za ta tabbata ga wannan mutumin ma'ana walam ya mutu kalbuhu zuciyarsa ba zai mutu ba to aina ya samu wannan kai idan ka isa mai biye mun taure ka zo ka gaya mana a ina Allah ya faɗi a tsakanin sallan raka'atul fajiri da sallan asubahi mutum ya ya hayu ya kan yi mu la ilaha illa anta bi rahmatika su. eh a ina a ina Allah ya faɗa a ina manzon Allah ya ce a dinga karanta ya hayu ya mu la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiisu kafa arba'in har ya bada adadin kafa arba'in sannan kuma a tsakanin sallar eh, rakatul fajiri da sallar asubahi ya faɗi inda in ka yi a wannan lokacin ba in ka karanta ma ba ta yi ba kuma in baka yi arba'in ba bai yi ba adadi arba'in ya bayar kuma tsakanin asubahi da sallan asubahi, magana tsakanin rakatul fajiri da sallan asubahi. in ba a wannan lokacin ba shi ma bai yi ba a ina ya samu shi ma dan ɗarika ne kuma ga ɗarikan nasa na kansa an bayan zancen to saboda haka gashi na a ce wannan mazari sakana kaga na almajiri sani ibnu qayyim shi ya kawo a nan al'ukudu duniya sun tabbatar mana shi shi ɗan ɗarika ne sun ce shehu ɗarikati wal hakikati eh to saboda haka me ya rage hmm? to saboda haka duk abin da muke gaya muku ba ta bayin ɗan iskan mutum sha-sha-sha wanda ya wargaza al'umman manzan Allah wanda ya ci mutuncin manzan Allah ibnu taimiya ba ibn taymiya ya ce bai yadda da imanin sayyidina ali ba waye shi ya ce wai saboda ibn sayyidina ali ya musulunta ne yana yaro wai da ya girma bai karbi kalmar shahada ba kaji dalilin safa kaji ba. ya ce imanin nana aisha nana khadija bai cika ba me dalili shi ne wai ita ta rasu musulunci bai cika ba saboda haka nana hmm. aisha ta fita cikar imani kamar saka ce shi ne mai raba imani din. littafi su kutum ya rubuta ibnu ta ce ra'asul husaini shi a nasa ma waɗanda suka yi kashe sayin na husaini ijtihadi ne abu ne mai kyau suka yi eh wai kuma ibnu taimi a taskiran duniya ya ce haramun ne a je a ziyarci manzan Allah takanas ta Kano shi ya fara kawo matsalar haramun ne a je a yi tawassali da manzan Allah shi ya fara kawo matsalar haramun ne a je rauda manzan Allah a fuskance shi a yi addu'a tun daga sahabbai har yau al'umma ba wani malamin kirki shayin kirki malamin hadisi da ya ce haramun Sahabai guda shida mun kawo sun je sun saya a kabarin manzon Allah fatawan imam malik shine za a tsaya a kabarin manzon Allah a fuskance shi a yi addu'a ya ce ya kama saidina umaru da kurakurai guda tara ne ko bakwai ya ce ya kama saidina aliyu da kurakurai ba ibnu taymiya kuma a taskiran addinin musulunci in ba wanda wani malaman zamanin sa wanda suka ce shi kafiri ne wasu suka ce shi mahaukaci ne kamar yadda ibn babala ya faɗa ya ce ina masallacin ibnu taymiya ce ya fara sauka akan step din mimbarin sa yace hak abuna in inna la yanzuru samai duniya kanuzuli haza ya kwatanta Allah da siffa da yanayi da irin saukansa Shasa ya je ya ajiye Allah a sama akan al'arshi kun zo kuna bin akidarsa gashi mun kawo a cikin al'ukudu duriya ka tabbatar cewa almajiransa ma yan bidi'a ne mugun yan bidi'a ne tantiran yan bidi'a ne sun sha ruwan wankan gawan Ibn taymiya kuma ba ta samun tantirin makaryaci irin Ibn taymiya ba yace ya ga laukul mahfuzu amma mu in ka karya ta shau tijani ya ga manzon Allah a cikin mm, malamanku akwai wanda sun tabbatar sun kai hatta ibnu taymiya ya ce yana gani manzon Allah ya karatu karatu ma yake tare da manzan Allah karatu yake yi saboda haka ka ka tara gemu kamar gemun bunsuru ka je kana haɗa kai da irin su yara 'yan iska kanana wai kai ma ka je isha fa wai kana cewa tijjani makaryaci akwai yan iskan makaryaci a duniya kamar ibnu Taymiyyah wanda ya mayar da manzon Allah ba komai ba wanda duwar gaza addini daga kansa aka fara saboda haka ba mu taba ganin Wasifa kuma mun gani mun gode wa Allah saboda bala'insa da tantirancinsa ibnu taymiya karshe dai a prison ya mutu a prison ya mutu kuma prison din inda ka san akuya yau a sashi ya fita gobe a sashi ya fita jibi a sashi ya fita karshe kuma a cikin prison din ya mutu ya mutu a prison ɗin datti da kazanta da dauda har kwarkwata yake da shi na bala'i amma duk da haka aka shanye ruwan wankan gawansa mata suka dinga sumbatansa al'ukudu duriya ibnu abdulhadi ya kawo ibnu kasir ya kawo a cikin bidaya wani haya an sha ruwan wankan gawansa almajiransa ma babu kwaya ɗaya don sunna babu shi in kuma ka haifu mu zo mu haɗu ni da kai ka gaya min ya aka yi ibnu taymiya ya zama ɗan sunna ya ce ya ga ya san zuciyar mutane ya ce yana kallon lauhul mahafuzu ibnu taymiya ya ce sai dina ali bai taba kashe kafuri ko ɗaya ba ya ce kai rogo ne ma ya ci mutuncin na fa kaji ka samu min haji sunna wani sinannen littafinsa da ya rubuta saboda haka wannan shashancin da kake yi malam habibu in izala in masu ka ba sa yi saboda kai makauyanci ne da dabbanci ya sa kake fita kake bin yara kanana bai wanda ba su wuce 'ya'yan ka ba ka zo kana biya musu wai kai kana da ka rubuta wani littafi kaza kaza kaza kaza mashirmacin banza makaryacin banza saboda haka yan uwa magariba ya kusa anan za mu dakata ah, mutuna mutane su sani zamani ya riga ya canju duk ɗan iskan da ya fito ya taba mana maula mu shak a matijani wallahi sai mun ci ubansa ko shi waye ne سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك wa والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان